Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 17 ga watan Nuwamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka na ran gadi a nahiyar Afirka. Majalisar Ɗinkin Duniya na bayyanar da damuwa kan yadda ake cin zarafin bil'adama a Habasha. Gwamnatin Amurka za ta sayo ƙwayoyin maganin cutar COVID-19. To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rikicin cikin gida na jam'iyyar APC a jihar Kano na ci gaba da ruruwa. tsohon gwamnan jihar sanata ibrahim shekarau ya tofa albarkacin bakinsa game da batun ko da yake wasu na zarginsa da neman rusa jam'iyyar ta apc abinda sanatan ya musanta. wanda ya wannan da to bai mana adalci ba ainihin da wani buri wanda ya san tarihi na ba wani buri na wani mukami ko wata kujera da nake sa a gaba ko a mutu ko a yi sam. to muna tafa da karin bayani Bayan haka za ku ji cewa tsohon shugaban ƙasar Nijar Alhaji Muhammad Usman ya danganta yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake fama da shi a ƙasashen Sahel da abin da ya kira rashin shugabanci na gari a wata hira da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha a Nijar. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Elhikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya buɗe gadi da yake yi na kasashe uku a nahiyar Afirka tare da gargaɗin cewar abubuwa da dama ne suka haifar da koma baya ga tsarin demokradiyya a duniya. Da yake jawabi a gaban wata ƙungiyar masu fafutukar kare hakkin bil'adama. a yau Laraba a birnin Nairobi na kasar Kenya. Blinken ya ce hatta da kasashe masu karfin demokradiyya kamar Kenya suna ƙara fuskantar barazanar yada labaran karya, cin hanci da rashawa, tashin hankalin siyasa da kuma cin zarafin masu zaɓe. Amurka ma bata tsira daga wannan ƙalubalen ba, Blinken ya faɗa yana mai nuni da cewar harin magoya bayan tsohon shugaban ƙasar na Amurka Donald Trump da suka kai ginin Majalisar Dokokin Amurka a ranar shida ga watan Janairu a wani yunkurin wa 'yan Majalisar Dokokin kasar yin watsi da nasarar da Joe Biden ya samu a zaben shugaban kasar na watan Nuwamba da ya gabata. Mun ga irin hatsarin da demokuraɗiyyar mu ke fuskanta. Babban jami'in diflomasiyyar Amurka ya shaidawa mahalarta taron cewa yana son jin ra'ayoyinsu kan kalubalen demokradiyya da kuma jin ra'ayinsu kan yadda za a warware su da kuma yadda amurka za ta taimaka ga wannan ƙoƙarin. a jiya talata majalisar ɗinkin duniya ta bayyana damuwar yawaitar kama mutane da ake yi a habasha tun sa'ad da hukumomin ƙasar suka kafa dokar ta ɓaci a ranar biyu ga watan nuwamba Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akasari waɗanda aka tsari a birnin na Addis Ababa babban birnin ƙasar Habasha da kuma Gondar, Bahar da kuma sauran wurare 'yan kabilar Tigray ne. a cewar rahoton akalla mutane dubu ɗaya ne ake kyautata zaton an tsare su inda wasu rahotanni suka nuna cewar adadin ya zarta haka in ji mai magana da yawo hukumar Liz Trussell a wata ganawa da manema labarai a Geneva. Kamen dai ya faru ne tun bayan da gwamnatin Firaminista Abiy Ahmed ta ayyana dokar ta ɓaci makonni biyu da suka gabata lokacin da mayakan tawayen Tigray TPLF suka yi barazanar yin tattaki zuwa babban birnin ƙasar. lauyoyi kuma sun ce an tsare dubban 'yan kabilar tigray ba bisa ka'ida ba tun bayan samar da matakin wanda ya baiwa hukumomi damar tsare duk wanda ake zargi da goyon bayan 'yan ta'adda ba tare da izinin kotu ba a cikin waɗanda aka kama tun lokacin da aka kafa dokar taɓaci akwai ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da dama sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ya sake nanata kiransa na gaggauta sakin ma'aikatan a cikin wata sanarwa da kakakinsa Stephanie Dujari ya fitar a yammacin jiya talata. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, kafin ku ji ƙarashin labaran za zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. rikicin cikin gida na jam'iyyar apc a jihar kano wanda ya kai ga tsaga ta gida biyu na ci gaba da ruruwa inda a yanzu haka tsohon gwamnan jihar sanata ibrahim shekarau ya ce jahiltar ka'idoji da kundin mulkin jam'iyyar da gwamna abdullahi umar ganduje ya yi na ci gaba da jefa jam'iyyar cikin rudani a wata hira da wakilin muryar amurka a kano mahmud ibrahim kwari bayan wani taro da magoya bayansa suka yi a jiya talata Sanata shekarau ya musanta zargin ajandar rusa APC da ke yawo a kansa. yadda zake fara kira akwai kokas wanda jam'iyya ta zana su waye kokas ɗin akwai misali eh, ministoci na jam'iyya akwai mu akwai shugabannin majalisar jiha akwai shugabannin majalisar eh, tarayya akwai waɗanda suke wato fitattu tsohon kaza tsohon kaza cikin shekara biyun nan babu ran da aka kira mu mu aka zauna da mu aka rufe kofa cewa ga halin da jam'iyya take ciki ko mu ce gwamnati ba gwamnati ta haka ce kai aka zaba ka yi yadda gwamnatin ke so. amma your excellency menene matsalar ku ne da baya ga rashin kira din me kuke so a kira ku kuma a tattauna da ku ah, misali yanzu misali an zo za a yi congresses jam'iyya ta kasa ta ba da umarni za a yi zaɓe na shugabannin jam'iyya a mazaɓu za a yi zaɓe na shugaban jam'iyya ƙananan hukumomi za a yi a jiha kafin a zo a tafi ƙasa baki ɗaya to ai muna da haƙƙi da mu da shuran duk wani ɗan jam'iyya yadda gwamna yake da kati kwaya ɗaya na jam'iyya haka kowane ɗan jam'iyya zaɓen nan na mazaɓu ba mu san me aka yi ba wanda ya sanar da mu aka ba kai na local government aka zo na state ma forms ɗin nan su suka so suka yanki sai wanda aka ga dama sai a aika ma cike Eh, sakatare a ciki jira. amma ya akalla gwamna in yana da wata sha'awa Tunda da ya san ma muna mu ma a yan talla ne me zai hana gwamna ya kira mu ce da Allah ina ganin in muka ba wani muna sha'awar ya ciyama inda gyara za mu gyara ba sai mu fita mu ma mu yi talla. Your Excellency ka ce ko mika koken ku uh, uwar jam'iyya. Sai kuma aka ji kun yi zaben ku. Ai mu abin da muka da mun gaya musu. Kafin ma mu rubuta wannan koken mu riga ma mun sai forms. Mun sha faɗa ba yau ba jiya ba ba shekaran jiya ba wajen wata biyar shida mun sha zuwa mu kai kuka. A wannan karan sai muka ga to bari mu ma mu sai forms. mu je mu takara nan kamar da nace jam'iyya ta ce ai consensus su elders din nan ai su ne suke zama masu sasantawa ba ma sai gwamna ya shigo ba yanzu ya sanarci ta tabbata kun ja daga da bangaren gwamna kenan ga kuma yau ma taro da kai da na majalisar shura mm. ai na farko dai majalisar shura mu dama tana nan yau shekara goma muna yin shura amma kuma shuran nan ai tana da alaka da siyasa abokan shawara ne na siyasa gwamnati da ya yi zaben ƙananan hukumomi ya ƙare amma dai zaɓen jam'iyya muna da haƙƙi shi sa muka ce mu ma mun yi zaɓe ya rage yanzu su wanda za su yi alƙalanci su kalli namu zaben su kalli nasu sannan a kira mu mai hujjojin mu bayar su ma mai hujjojin su ai bisa tsari in ka kai ƙara kotu wanda ka kai ƙara in yana son masalaha kotun yake zuwa sai ce da alkali ina son yi masalaha da ni da wanda ya kawo ni kara rakar da akwai masu cewa fa abin nan da gwamna shekarau yake ko sanata shekarau akwai wani abu da wani buri da yake so cimma bayan abubuwan da wato yake ambata ko yake furtawa wanda ya wannan zato bai mana adalci ba ainihin da wani buri wanda ya san tarihi na ba wani buri na wani mukami ko ta kujera da nake sa a gaba eh, ko a mutu ko a sam ina faɗa wurin taron nan. madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Yayin da babban birnin India ke lullube da hayaki mai guba, hukumomi sun ba da umarnin rufe masana'antu da suke haifar da zafi. da ke kusa da birnin na wani ɗan lokaci da kuma rufe makarantu da kwalejoji har sai illa ma sha Allah tare da sanya takunkumin aiki daga gida don rage matakan gurɓatar yanayi wanda ya tsanani da yawa a kwanaki a wannan watan. Wani kwamitin ma'aikatar kula da muhalli ta tarayya ya kuma haramta ayyukan gine-gine har zuwa ƙarshen mako tare da hana manyan motoci shiga birnin sai dai masu ɗauke da muhimman kayan bukata a zaman wani sashe na ɗaukar matakan gaggawa. masana muhalli sun yi nuni da cewar waɗannan matakan za su rage ɗan kaɗan ne kawai na matsalar gurɓatar iska da ke addabar New Delhi a lokacin hunturu. Anumita Rachahuri, babbar daraktan bincike da bayar da shawarwari a cibiyar kimiyya da muhalli ta New Delhi ta ce, aikin gaggawa ba abu ne da zai magance matsalar gurɓatar yanayi nan take ba, yana dai tabbatar da cewar ba zai ƙara gurɓatar yanayi ba. amma ba zai tsabtace iskar ba. Mahukuntan Turkiya sun kama wani ɗan kasuwa Samir Handal wanda ake zargi yana da hannu a kisan gilla da aka yi wa shugaban Haiti a watan Yuli a cewar ministan harkokin wajen Haiti Claude Joseph. kamen na ranar litinin shine na baya-bayan nan da ake yi na kammala kamun waɗanda suka kashe Jovenel Moise a yayin da haiti ke fama da rikicin siyasa karancin man fetur tashin hankalin kungiyoyi da yunwa da girgizar ƙasa na watan agusta kamfanin dillancin labarai na associate press ya bayyana da rahoton cewa kafar yada labaran turkiya ta bayyana da rahoton cewar ana tsare da handal a istanbul bayan da jami'an kotu suka bayar da umarni na tsare shi har tsawon kwanaki arba'in handal wanda kafafen yada labarai da dama suka bayyana a matsayin ɗan ƙasar haiti an kama shi ne bayan jirgin sa ya sauka a istanbul a lokacin da yake sauka jirgin da ya iso daga amurka zuwa jordan Joseph ya wallafa a shafinsa na Twitter cewar ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na Turkiyya Mavlut Kavarsklu da yammacin litinin bayan kama Handal. Joseph bai bayar da karin bayani ba game da ko Haiti za ta nemi a ta saƙeyar Handal. A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto labaran duniyar. yanzu kuma za mu sake koma bangaren mu Tsohon shugaban kasar Nijar Alhaji Muhammad Usman ya danganta yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake fama da shi a ƙasashen Sahel da abin da ya kira rashin shugabanci na gari, inda fatali da doka ya zama ruwan dare a wajen mahukunta. Lamarin da a cewarsa shine ya tunzura akasarin matasa ɗaukar makamai da sunan ta'addanci da fashi da makami da dai sauransu. A wata hira ta musamman da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha a Nijar, tsohon shugaban na Nijar ya ce muddin ana kin baiwa jama'a abin da suka zaba ba mamaki a fuskanci tashin na can da nan. Kwatankwacin abubuwan da ke faruwa a halin yanzu a nahiyar Afirka. Rishin sai da gaskiya, kamanta gaskiya, basa zaɓe idan jama'ar ƙasa ta taru. aka gayyace ta ta zo ta jefa kuri'a ta zaɓi wanda za su yi jagorancinta ba sai da gaskiya an murɗa an ɗora wasu 'yan kare gashi wa'yansu 'yan ka, wanda kuma ake murɗa su a ce musu yi nan su yi nan a ce musu nan ba tare da suna kulawa da ra'ayin jama'a ba da bukatun jama'a wanda suka jefa kuri'a suka yi zaɓa kaga wani shine na ɗaya na biyu rishin jagoranci na gari wanda zai ba da damar hutakumiya wanda zai ba da damar jama'ar kasar ta samu hamzarin yin aiki domin ta samu na kanta sai ya to mutanen wayannan su da kansu sun san ba jama'a ta zabe su sai su rika wa waɗanda suka kama musu aka zaɓe su su suke bautawa ba jama'ar ƙasa ba to ya kake so a sami kwanciyar hankali mai ɗorewa idan an raka kaɗan wato rishin gaskiyar da kawai da na gaya maka ya sa jama'ar su bujire shi wanda yake iko ya sabawa doka sau ɗaya sau biyu sau uku kai tana ka sai ce ah yo wannan ya kenan shi ma sai ce to dokokin mu ma ba su yi ba sai bijire to sai a je ga ta'addancin da kake kuɗi sai a je ga rashin kwanciyar hankali da zaman lafiya fashi da makami da sauransu saboda babu jagoranci na gari kana shigo yanzu in ka ɗauki nan ƙasar shekara goma sha ɗaya yanzu yau kullum mu ne kuta wai niger da duk kuɗin da muke da da duk dukiyar da muke da da duk girman kasar wannan ya zamanto shekara goma sha ya muni a baya to mutane an hankalinsu bai tashi ne yi yanzu in abin ka sami ke diddigar mutanen da aka kashe ne sakamakon wannan ta'addanci a wanda a wani sun yi lissafi sun ce dubunnai ne da dubunnai cikin shekaru goma wannan to ita kuma ƙasa ai ba so ake a samu yawan mace-mace ba bisa ta'addanci bisa eh, fashi da makami da sauransu a so ake a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya wannan kuma za a same su ba sai ana kiyaye haƙƙin jama'a sai ana kamanta gaskiya To ma sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri kuma kusa da darasin ƙarshe a zanta da masanin tarihi Muhammad ayi Usman ya duba mana muhimmancin tarbiyya wajen gyara lamura a Arewa. Inda makon jiya ya fara da batun tarbiyya a tsarin shugabancin dimokuraɗiyya. bayan nan dattijin ne ku sawaba Husaini Gariku zai yi mana fashin baki kan tasirin adalci a jagoranci inda shirin da ya gabata ya ɗauko batun cancantar shugaba ba tare da la'akari da inda ya fito ko kabilarsa da sauransu ba ku kasance da shirin arewa a yau. Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Ga masanin tarihi Muhammad Ai Usman. Gyaran mai sauki ne, amma sai an cire kisan zuciya tukunne ya yiwu. Kaga dai na ɗaya yanzu in ana so a gyara sai an gyara jam'iyyun siyasa. Misali a ɗauki manufofinsu da aƙidunsu tun da demokuraɗiyyar nan ita ce yanzu guda ɗaya tilo tsarin da ake biyu a duniya sannan kuma mun ga ƙasashe da yawa da suka amfani da ita to idan aka gyara jam'iyyu ya zama da jam'iyya tana da manufofinta masu kyau kuma akan ta take tsaye shugaban jam'iyya shine shugaban jam'iyya zai dauki sanda sai kwala gwamna ya kwala dan majalisa ya kwala shugaban eh, shugaban karamar hukuma da kansila ya gaya wa duk mutane abin da shugaban jam'iyya ya faɗa shi za a yi shi kuma shugaban jam'iyya da kundin jam'iyya zai amfani to idan jam'iyya ta kafa gwamnati ta kafa gwamnati ko bata kafa gwamnati ba wayannan manufofi nata a su ya kamata ta tafi da su za ta ilmantar da mutane mun gani a india idan ta kafa gwamnati da wannan fawa da take da ita ta gwamnati da ita za ta ci gaba da wannan za ta gyara bangaren addini domin sai ka yi maganin wayannan malaman wanda su mutane da suke tara suke saurara su yawan mutanenka yawan jarin ka dole sai gwamnati ta fitar da tsari da ake kama a kasashen larabawa wanda zai zama ba za ka fara da'awa islamiyya ba sai ka samu cikakken horo kamar yadda kaga aikin jarida ba za ka fito kai magana ka gaya mutane halin da ake ciki ba sai ka samu cikakken horo horon farsa harce to a bangaren addini sai ka samu cikakken ilimi na addini sannan sai ka san falsafa wato zurfin irin tunanin al'ummarka da tarihin al'ummarka da adabinta da yadda suke tunani da tarihin yadda addinin musulunci ya shigo musu da kuma yadda suke kallon al'amura addinance ka gane sannan kuma ka ɗauka ka auna shi da hakikanin abin da addinin ya karantar na alkur'ani da sunna haka za haka bangaren addinin kirista ya kamata a yi haka kuma ya kamata a shigo to daga nan ne idan ka gyara batun ilimi jam'iyya ta ilmantar da 'ya'yanta kowace jam'iyya sannan ta ɗauki a ɗauki wani tsari na yaƙi da rashin ɗaya irin wanda buhari lokacin yana shugaban ƙasa na mulkin soja a kowace jam'iyya a fidda wannan sannan ka yaƙi wato madugu-madugu na ƙwaya domin duk wannan abin da yake faruwa da tasirin ƙwaya idan ka yaƙi madugun madugun makwaya wanda suke kawo ƙwaya suke safararta ka gane ba masu shanta ba to ka riga ka kashe wato ka ɗauki dutse ɗaya ne ta jefi tsuntsaye biyu domin za ka kashe ta'addanci za ka kashe satan mutane za ka kashe mutum ya shiga ya kashe matarsa ko ya kashe ɗansa za a samu daidaito a aure da sauransu amma matukar ana akwai tasirin shaye-shaye da kwaya a cikin al'umma ba za ta taba saituwa ba don ba ilimin da za ka dora dan kwaya mun ga waɗanda professors ne suna shan kwaya ba ta kai su ba mun ga doktoci mun ga wanda suke da digiri mun ga waɗanda ba su da makaratun duk ba su kai labari ba a rayuwa to sai ka yaƙi yan kwaya da dillalanta wato a ƙarshe gaba ɗaya akwai tarihin da ake bayarwa lokacin zamanin jamhuriya ta farko wato lokacin su sardauna su tafa balewa su nan da yanzu kai mama mu dawo arewa lokacin an ba da labarin ba bambanci tsakanin manyan 'yan bokon kirista da musulmi a arewa amma yanzu kuma al'amarin kusan ba haka yake ba in za a nemi wani abu sai an duba akwai nuna bambancin addini ko kabilanci da sauransu to shi kuma wannan ya za a yi da shi to ai a wancan lokaci malam nasir da kake magana ba bambanci dama me ake kira shugabanci an gina shugabanci akan adalci ne dakata a nan masanin tarihi dattijo gari Gariko shigo ka yi mana fashin baki kan cancanta. Ai ne maka maganar demokuraɗiyya a cikin demokuraɗiyya akwai gun da ake ce a yi karba karba akwai ta a tsarin mulki na ƙasa akwai karba karba ai ba maganar karba karba a mulki a ƙasa wa ya dace wa zai iya waye yake tausayi ko a ina ike ko musulmi ne ko kirista ne ko ma bashi da addini in dai na kirki ne domin Allah yana rikewa yana bai mutum mulki ya ja ya tafiya da kansa ko da kafiri ne in yana da adalci kuma idan mutumin da ba musulmi ne kuma ba shi da adalci ya dauki mulki Allah ubangiji yana jarrabarsa shi ma ba zai bashe ba saboda haka ya kamata a dawo da kasar tushen demokuraɗiyya cikakke shine a bar mutane su fito su zaɓi wanda suke so shugabance su a kowane fati kuma sannan ai ga barna ma da ake yanzu ba gashi ba an zo da dabara ana ce a yi kwamishinonin local government a na jihohi na zaɓe kwamishinan zaɓe na jiha kana ganin an yi zaɓe wata wani mm, jama'iyyar tana samun ko ƙuri'a daya tana ya samu kamsila in an yi mamur daya ake yi to kaga inda aiki 'yan majalisa suka zo da yanzu an soke wannan dokar maganar a yi zaɓe a ce ga kwamishinan zaɓe a jiha babihi kwamishinan zaɓe shugaban hukumar zaɓe na ƙasa shi ne kwamishinan shi zai naɗa wakilansa su tafi kowace jiha a gudanar da zaɓe bisa demokuraɗiyya in aka dawo da wannan to ina tabbatar maka za a samu dama-dama na korafin mutane yanzu kuma nan gaba ya za ka yi ka zo ka ce min zan shiga takarar firamare election na shugaban jama'iyya ko na mazaɓa ko na lokal gamman kuma ka je ka ce ka nemi alfarma a bar wa'annan su wuce kuma a bar su su wuce kuma in zo in yi ka me yasa aka ce aka ce fir'auna sai i daɗe da ransa daɗe da yake so to kenan su kenan su ma sun koma sun fir'auna din sai abin da suke so za a yi ba za a gyara a yi demokuraɗiyya abin da Allah ya ce a yi ba a zaɓi mutane kujerar farin jinin su ya kai su in ba a koma wannan ba babu talakan zai ƙara amfanar wani mulki a ƙasar nan gwamna ne ya kawo ni sai abin da gwamna yake so zan yi gwamna eh, shugaban ƙasa ne ya kawo ni sai abin da shugaban ƙasa yake so zan yi ina ka taba ganin yanzu an wani dan siyasa ya ɗauko ruwansa a jallo ya zo ya abuja saboda ya zo ya yi wa jam'iyya bauta zai samu dan kasan da zai samu sai ka zo ka yi ta zama ka gaji ka tafi wa zai baka wani abu ba siyasa kake ba ko makogoron shagari kake yi dole a jefar ka a tafi saboda me saboda za a koma a samu na kasa da kai a siyasa naira goma goma naira dubu ɗaya ɗari biyar biyar saboda haka kai din duk kwazon ka da komai ba ta kai ake ba to talakawan ya kamata su sani an ce lalle gargaɗi idan kunne ya ji to jiki ya tsira talakawa su yi ga hankalinsu ba maganar a'a daga kudu nake so a yi ko daga arewa a'a waye ya cancanta waye zai iya waye yake da tawaru'u mu koma ga Allah kuma mu roƙe shi yanda ake mulkin nan idan ba su kuskure ake yi ko kuma wa'yansu da suke bata mulkin Allah ubangiji ka canja mana abubuwan nan mu samu gyara idan wayannan abubuwan da yake ake yi ba wai kuskure ba ne a bisa ganganci ne ba kaddara ba ce Allah ubangiji ya nema mana mafita wa'annan su ne abubuwan da talaka za su dinga yi mu yi addu'a Allah ya kawo mana zaɓa mana abin da ya fi alheri a kanmu ba mu abin da muke so ba annabi ya ce yawa yawan abin da kuke so ba shine alheri a gare ku ba yawa yawan abin da kuke ki shine mafi alheri a gare ku to ya kamata a ce talakawan Najeriya su kallaci wayannan matasan da suka taso wanda suke sa wannan ah, majusawa su fito su yi ihu ana zazzara ido ana faɗa wai za a yi faɗa akan zaɓe to su hankali wallahi nan gaba talakan ƙasar nan na tabbatar maka da zai noma masu yarsa domin yan jari hujja sun yi jejin su suke sayewa komai su ake baiwa komai su za su kwasa to talaka kai bari mu ga abin da ka dogara da shi noman da kake ma za a kwace gun noman abin da ba za a iya kwace maka ba kawai ruwan sama domin su ma ba su suke ba da su ne su tare su ce ba za a yi ba sai ya'yansu ne za a yi su sha alhaji husaini karshe gaba daya na san ka kawo magana yan jari hujja kara yi mutane bayani su yadda za su in sun ga dan in ka ga jari hujja ko a gwamnati ne ko a wani ofis ne za a yi a gane shi ganan ne ne ai yanzu misali dan jari hujja ba ganan ne bane yanzu mu mu dauka waɗanda suka zo suke cikin gwamnati suke almundana suke kwatar ake ɗiban kuɗi suke ɗiba duk da an tara sata amma satar bata taru ba ba yan jari hujja bane masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka ni na sura da mai da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum to sala sai fa himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma bari makarantar muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Yau za mu fara ne da ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa mun zaɓe su muna dariya gashi suna mulki muna kuka gaskiya mu dai an yi mana bazata amma babu komai tunda dai akwai ranar yin bayani dalla-dalla. ra'ayi na biye na haɗin gwiwa ne daga kawo mai ruwa bajoga da ahmad mai kwano bajoga da kuma sali muhammad isa bajoga masu cewa taron da ke gudana na matan afirka a niger domin nemo wa matan mafita kan kalubalen da matan ke fuskanta na yin ciki a makarantun boko da yin musu auren wuri muna fatan taron ya zamo silar kawo ƙarshen duk wasu matsaloli da suke fuskanta Shiko Aliyu Muhammad dan Fulani Maradawa cewa yake salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. hakika kisan kiyashi da 'yan bindiga ke yi wa al'ummar jihar zamfara abin damuwa ne da sosai rai kuma abin takaici a ɗaya bangaren 'yan sa kai na yi wa al'ummar da ba su ji ba su gani ba kisan babu gaira babu dalili da fatan gwamnatin jihar zamfara za ta ɗauki matakan da suka dace domin kawo ƙarshen wannan matsalar wadda ke bazuwa kamar wutar daji a jihar. madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bude gadin da yake yi na kasashe uku a nahiyar Afirka tare da gargadin cewar abubuwa da dama ne suka haifar da koma baya a tsarin demokradiyya ta duniya. A jiya talata Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana da damuwa da yawaitar kama mutane da ake yi a Habasha tun sa'ad da hukumomin ƙasar suka kafa dokar taɓaci a ranar biyu ga watan Nuwamba. Kana an ji cewar kafofin yada labarai sun ce gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugaba Joe Biden na shirin kashe dala biliyan biyar don siyan sabon gwajin maganin kamfanin Pfizer da aka kirkira don maganin cutar covid-19 wanda zai iya magani ga masu cutar kusan miliyan goma haka zalika an ruwaito yayin da babban birnin india ke lullube da hayaki mai guba hukumomi sun ba da umarnin rufe masana'antu masu haifar da zafin da suke kusa da babban birnin kasar. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.